وقتفى أثرهم وسار على ناجين إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha biyar ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da uku ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke nan ba talatin da tara da Kubu Avenue Dora daga Ladima Road Angwari Miji Arewa Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a shafi na goma sha uku za mu tashi a sabon fasali a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na ashirin za mu tashi daidai gaba da malai ce faslun karewa me yasa malam ya kawo wato shimfiɗa ne a kan karatun da muka yi a baya a karatun da muka yi a baya mun karanta ababen da suke da alaƙa da sunayen Allah mun karanta abin da suke da alaƙa da siffofin Allah kuma mun karanta abin da suke da alaƙa da ta Allah a wajen bauta ga an haɗa tauhidi guda uku kenan ko al-rububiyya al-uluhiyya al-asma'u was-sifat aikace-aikatan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne a babin tauhidin rububiya to wannan gaba suna da siffa tauhidul asma wa sifat Allah ya tsaura mana mu bautata masa da shi wajen haskata siffofinsa sa'annan kaɗaita shi da wa'annan siffofin sa'annan mu kira sa mu tambama shi da wa'annan siffofin don ya biya mana bukata an ne idan ka tsaya gaban Allah kana roƙon Allah wanda daga ya ce Allah ka bani kuɗi da wanda ya kamfama Allah ba ɗaya suke ba ko wancan za a amsa masa wannan ba za a amsa masa ba saboda bai bi tarbiyyar da ake so ya bi wajen girmama Allah da kuma bautata masa a wajen sunayensa da siffofinsa ba ina fata an gane shine hadisin Anas dan Malik wanda wani sahabi ya shigo masallaci ya salla raka'a biyu hadisin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah ya idan da sallah sai daga hannu yana addu'a na nafila ne manzo Allah kuma yana zaune kamar yadda muke zaune ka sabusa sun kewaye shi kamar yadda ɗalibai aka kewaye ni yanzu ba wannan ba Allah yana sallah ko ya idan da sallah sai aka ji ya ɗaga hannu maza la yana jinsu sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'u samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum maza la yana jin wannan addu'a sai ce hada faqad da'a Allah bismihi al-azim kun ga wannan mutumin ya kira Allah da sunayensa mafi girma alladhi su su'ila bihi a'ta Tun wanda ya roƙe shi zai ba shi wa iza du'iya bihi ajaba tun wanda ya kira su da wannan suna Allah zai amsa masa kaga me ake so a nuna mana wanda zai ce ba da bukata a rayuwa abu ko kaga ko tun da haka ne muna bukatar mu san hanyoyin da za mu kira Allah da su da sunayensa da siffofinsa mu ma shi dan ya biya mana bukatunmu an gane kamar asarin da wato ibn abid duniya ya fitar da shi akan abu mu'allaq da ɗan kasuwa ne da shi da abokansa suka haɗa kuɗi yana zuwa kasuwanci riban da aka samu a kasa sai wani ɓarawo ya tare shi a hanya tare shi a hanya sai ya ce mai ɗan kuɗi ko in kashe ka sai ce ya haƙuri bai yi zafi ba ga kuɗin sai ce to da kuɗin da ranka duk nake so sai ce ah, bawan Allah kai haƙuri mana da dai kuɗin a ƙyale ne sai ce a kuɗin nawa ne kuma ranka sai na ɗauke sai ce za ka min alfarma in sallah raka bi? sai ce eh sahabin nan ya yi sallah raka biyu da ya yi sallah a sujjada sai ce ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi izzika alladhi la tuqam wa bi mulkika alladhi la yuram wa bi nuri wajhaka wajhika alladhi mala arkanu arshik an tafiyani sharra hadha al-list ya mughith ajithni ya mujis a ya a gizmi. yana idar da sallah kada kan da zai yi kawai sai an ce mai kum kar da an farka wancan yana tsayawa kawai sai ga wani mutumi soja ya zo ya farka wancan mutumin da yake jiransa idar da sallah ya kashe shi ya ce yana ɗaga kai sai ce ya abdallah an anta faqad aghasani Allah bika hawan Allah kai kuma waye dalilin ka Allah ya tsira da ni daga sharrin wannan mutumi sai yace ana malakun min mala'ikati sama'i rabi'a lamma da'awta bi du'aika al-awwal سمعت لأهل bi قعقعة ولما دعوت بدعائك الثاني سمعت لأهل السماء ضجة ولما دعوت بدعائك الثالث قيل دعاء مكروه فاستأذنت ربي أن يوليني قتل هذا اللس فأذن لي فجئت وقتلته لك يتلوك سمك يأدعا أكرم فرقو سمعت لآل السماء قعقع سمكوي ستأوك دقوا وصع كوي أنا تقوم a lokacin da ka ƙara maimaita addu'an a karo na biyu suni atli ahli sama'i bajja sama sai ta ɗauka da ƙugi ko ina gugugugugu kamar yadda tsawa in ya haɗu ko ka ji ko ina haka kawai sama ta ɗauka walamma da auta bi du'a'ika salis a lokacin da ka maimaita ta a karo na uku kila du'a'u makrubin aka ce kai ga addu'an wanda ya shiga halin damuwa fasta'azantu rabbi ni nan da kake gani in ji mala'ikan sai na nemi izinin ubangiji na an yi walliya ni qatl hadalli ya bani damar in je kashe wancan farawa a azina li sai Allah ce ya mun izini shine ne na kashe maka shikenan kaga sakon da yake so nuna kaga an kamba ma Allah ko kuma a ciki akwai alaman naci ko ya yi ɗaya ya ƙara na biyu ya ƙara na ne na uku wannan yana fassara maka amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun wa yake amsa kiran wanda ya shiga halin na kai halin musiba halin bala'i halin kunci halin takura wa shifu su'a ya kwaranye mai wannan takurar ya kwaranye mai bakin ciki ya kwaranye mai wannan damuwar wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku kalifofi a doron kasa ilahumma Allah wannan ta kariri ne a taubihi al tambayar da ta bukatan ansa wai akwai wani Allah tare da Allah da ke aikin nan kaga baya bukatar ansa ko babu saboda ne babu shine sai Allah ce qalilan ma tazakkarun anni daga cikin bayina ke wasuwa da wannan imamu ibnu kathir a karkashin wannan ayar a cikin suratul naml ya kawo kissan wani bawan Allah da an kwada goli jaki yake da shi in kamar yadda muke yanzu zaka shiga za ka hau kabu kabu ko mashin ko mota ko keke na fef ko zai kai ka wuri kaza sai ce da Allah yana so a kai shi kauye kaza suka yi tsada suna tafiya su suka kai inda hanya ya rabu sai madugu uban tafiyan sai ce mu bunan sai wancan shi wanda aka dauke shi a matsayin za a biya shi dan kwadagon ya ce a a shi nan zai bi bai san wancan ba a shekarya ne yana so ya kai shi a kai wajen da ya tara makamansa zai kashe shi ne ya ce suna zuwa sai suka je daidai wani kwari sai ce mai dala Allah ɗan tsaya a nan ina da bukata zan ɗan kama ruwa sai saki jiki da ya sauka sai gangara ƙasa ashe ya ji biya kwaso makamansa ne yana fitowa sai doso kan wannan mutumin sai ce zan kashe ka sai ta ba mun yi da ke za ka cewa a dabara ne maka da na ce mu biyo wannan hanyar ban san wancan bakiya ne leƙa nan ka gani za ka ga kasusuwan mutane duk ni na kashe su ko kashin ka ya bushe sai na kashe ka kuma ba abin da zai hana na kashe ka shi kuma wannan ya san ne akwai waye Allah sai ce da ya gaya masa ka sai ce ba a yi usalli raka'atai ka kyale ne in salla raka a biyu mana sai ce bismillah ya ce da ya kabbarta zai sallah ya karanta fatiha sai ce falam adiri ma aqul sai na rikice sai na rasa me zan faɗi ya san yana da gamawa ne za a kashe shi sai ce ku duba bayan Allah masu tauhidi sai ce fa ajira ala lisani Bai jingina dabarar zuwa kansu ba sai ce sai Allah ya bujuru a harshe na wannan ayar amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard fa ilahum Allah kalilan ma tadhakkarun kaga ayar ta yi daidai da ne halin da yake ciki yace na karanta ta a raka'an farko da raka'a ta biyu yace ina sallamewa kawai sai na ji kawai an je kaga kan da zan yi sai na ga mashi kawai an je ho dogon mashi zuyi yana zuwa sai ta ya saki wannan mutumin da ke jira na a nan ya fito ta baya ya faɗi yana ihu ya sai na ga wani soja yana zuwa sai rike ya ci kwalan wancan yana janja a ƙasa sai ya ce sai na ɗaga kai sai na ce ya abdallah ji min indi man kai kuma bawan allah daga ina ka taho sai ce ana rasulun ladhi yujibu al-mutarra da da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard ni ɗan saƙon mai amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakani fayi halin musiba halin kunci halin bala'i ya faranye mai wannan damuwar ya sanya ku khalifofi a doron ƙasa alaturowa turowa kenan inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba waɗanda suka yi imani kariya da laya ya rike laya za ta tsirata da shi da wani surkulle yi ko yana ya bambanta ya inu ya rata ta ya inu sai a mai ya gagama ya inu za a gargama shi ne ai kafin za a gama shi kuma ya mutu mushriki a banza ta ba ta an gane za a yi gagama ya inu ne bambanta ya inu da wadata ta ya inu ba zai tsirata da shi ba gama ya inu za a mai za a gama da shi kuma ya mutu mushriki ina fata an gani saboda haka dole mutum zuciyarsa ya damfaru da Allah Allah ka shirye da malam yace wa kullu ma zakarnahu min sifati Allah ta'ala tafsilan aw ijmalan isbatan aw nafyan fa innana fi dhalika ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam yace wa kullama zakarnahu duk abin da kuma ambace shi tun daga farkon littafin zuwa wannan gaban in ji malam Usaimin min sifatin lahi ta'ala na siffofin Allah maɗaukaki tafsilan au ijmalan wanda muka rarrabe bayanan ko kuma muka zo da shi a dunkule au nafi au isbat eh, ce isbatan au nafiyan tabbatar da siffofin ko kuma korewa ina fata an gani. akwai sifat asubutiyya akwai kuma sifat almanfiyya akwai siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa shine kamar yadda Imam Shafi'i yace nusbituhu kama azbatahu Allah li nafsihi shine ce qul amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala murad rasulillah kace kai imani da Allah da duk abin da yazo daga wajen Allah da manufar da Allah ke nufi ba tare da tawili ba kuma ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa manufar da manzan Allah ke nufi an gane wannan maganar Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya haka Imam Ibn al-Jawzi Faraj ya kawo su a cikin Tarbisu Iblis haka wato Ibn Qudama al-Maqdisi ya nakaltota a cikin Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rashad ina fata an gane daga imamu abu abdullah muhammad bin idris shafi'i al-qurashi kaga wannan yayi kama da maganar da ibnu taymiya yace wa jami'u ayati sifati umirruha hakan kama naqala firazu al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma tukhayyalu yace dukkan sufufin Allah ina bibiyan ayoyi da hadisai da suka zo akan sifar Allah na gaskiya yanda magabatan farko suka karato ta ni yi mazan karato ba tare da na yi tawilinta ba abin da ta kunsa na ma'ana zan mai da ita kamar yadda wanda suka nakalci daga manzo Allah suka faɗi in ka canje kwakwalwa na daga abin da kwakwalwa zai iya hararo mana magana raddi ne ke wa mu'tazila jahaniya da mu'abda da kuma sha'ira da maturidiyya da karamata da kullabiya saboda dukansu sun kutsa a cikin ilmul kalam suka yi i'malul aql abin da kwakwalwa ya nuna musu shi sa suka ce ka'idar su sahihu ma sahahahu al-aql wal qabihu ma qabbahahu al-aql inna mukhatabuna bi'uqulina suka ce abu mai kyau shine abin da kwakwalwa ya nuna yana da kyau abu mara kyau shine abin da kwakwalwa ya nuna mara kyau saboda haka duk ɗan adam wai Allah zai masa ukuba ne da kakayya na alkhairi da kwakwalwarsa ba da nassi ba ne dalilinsu sai suka kafa hujja da wani hadisi rubabbe wanda suke cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Kallahu al-aql wai farkon abin da Allah ya fara halitta wai shine kwakwalwa fa qala lahu aqbil aqbala al-aql thumma qala lahu adbir thumma adbara al-aql qala ma qalaqtu khalqan afdalu bika usibu wa bika uaqab wai Allah ya ce bi halici wani halitta da kai ƙwaƙwalwa daraja ba da shi zai ba da lada da shi kuma zai yi ukuba ibnu hibban ya ce wannan hadisin wato wahin hadisi ne na kage haka imam uqaili da faɗi cewa hadisi ne wahin ibnu taymiya a cikin alfurqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan yazo kan qabiyar sai ce wannan hadisi hadisi ne na kage maudu'i hadisi ne na kariya aka jinginawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan magana da mu'tazila suka yi da jahaniya da karamata da kullabiya alu ilmul kalam ma dai gabaki ɗayan su wannan suka fada cikin wa'annan firq adalla din duk sun fada ciki sai suka ce wannan kariya ne saboda nassi na qur'ani da hadisi saboda ai Allah cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu zama masu azabtar da bayan mu ba sai mun turo dan sako saboda haka shine sai malam yace au nafiyan ko kuma abin da muka kore fa innana mu kuwa aqida mutalus sunna fi dalika ala kitabi rabbina mu muna bisan bisa kan littafin ubangijinmu ne wa sunnatu nabiyina da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'tamiduna ala mu'tamidun muna ruko da shi kuma mun dogara da shi ina fata an gane sai ce wa ala ma sara alaihi salaful umma haka kuma a bisa abin da gabatan wannan al'umman suka kasance a kai mu ma akan sa muke wa a'immatul huda da jagorori na shirya irin a'immatul arba'a min ba'dihim wanda suka zo a bayan sahabbai sa'iruna mu ma muna bin tafarkin su shine ibn abi dawud kamar yanda wato abubakar ajuri a cikin littafinsa a shari'atu ya naƙalto ha'iya ina fata an gane na ibn abi dawud saboda malaminsa ne. ne yace wata rana irin wannan lokacin muna garin iraq lokacin dab da a cikin tsakanin magariba zuwa isha yace babban malamin mu ibn abi dawud ya karanto mana wannan sai ya naƙalto baitin tamatta bi hablillahi wattabi'il huda ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح يتي تمسك بحبل الله واتبع الهدى سيرقوا لإجر الله إتتي توهيدي فبشريا قوى الله دمن زنسا سيتني ولا تك بدعيا تك زمن أنبياء لعلك تفلح إن تك زمن أنبياء بذاك سيره kitabin lahi wa was sunan ka kayi addini da littafin Allah kaga alkitabu ko was sunan da kuma sunnonin da hatta tar san tanju wa tarbahu tazo daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tsira kuma zaka rabauta wannan littafin mun karanta shi da Sheikh Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala ina fata an gane wannan makahon wanda ke masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta wato wannan ha'iya da shi tun daga farko zuwa ƙarshe lokacin da suke zuwa mana wato yin daura a Sudan an fahimci wannan ku saboda haka haga abin da yake nuna maka alis suna ko da yaushe da sunna kamar yadda wani mawaki yake cewa latar mizuna ya kafafi shadduja بتسرع وتشدد وتطرف لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على ناج خليل محمد ولكل قول نستدل بآية أو الحديث المستقيم المسند يتي لا تلمزونا يا خفافيش البجحي جمابون دهن بريد خفافيش جمع خفاش والخفاش بمعنى جماجي أنا فاتأنغاني يا كو جمابون دهن بريد أنبي أكينا la talmizuna bi ya kafa fi shadduda kada ku dinga jifan mu da ne tashaddudin wa tatarrufin wa ina fata an gane kan ku jefe mu da wuce gona da iri mu ɗan zafi ne ɗan kaza ne ɗan kaza ne sirna ala nahji Khalil Muhammad, yace mu muna bin tafarkin badadin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa li kulli qawlin kun magana da zamu nastadillu bi ayatin za mu kawo maka aya ne aw al ko kuma mu kawo maka hadisi wanda isnadinsa ingantacciya ba na ƙarya ba ko na bogi a'a duk abin da dani qala allahu qala rasul shikenan kuma yanda Abdullahi dan Mas'ud yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi hada ku kirkiro an riga an wadatar muku inda Abdullahi dan Umar dan Khattab yake ƙara faɗi haka wato abu nu'am ya nakalto shi a cikin littafin sa awliya wa tabaqatul asfiya imam suyuti ya fitar da shi a cikin littafin sa al-amru bi ittiba wa nahyu an ittida cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana kai jama'a duk wata bid'a bata ce ko da mutane suna ganin ta kyakkyawa an gane saboda lafazi ne na am lafzun ko adatun min adatil umum saboda haka manzo Allah bai kebance ba sunna bid'a hasana sayyi'a muharrama halal wajiba duk wannan mu'tazila ne suka kirkiro shi Ina fata an gani malam yace wa tara wujuba ijra'a nususil kitabi was sunna fi dhalika ala zahiriha mu a aƙidan mutalis sunna wal jama'a muna ganin wato wujubu ijra' Nususun kitab wajibcin bibiyan nasoshi na Ƙur'ani, ba sunna da kuma na hadisai fi zalika ababun asma'u was sifat ala zahiriha muke ta akan zahirinta wa hamluha ala haqiqatiha kuma da ɗaukar lafuzan a bisa haƙiƙanin yanda Allah ya faɗi alla'iqatu billahi azza wanda suka yi daidai da Allah mai girma da buwaya shine ai sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la safiha bi waje minan wuju sifofin Allah siffa ce ta kamala babu waya a cikin ta fuska daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi sannan ka'ida ta biyu a babun sifa shine sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin ومجهولة لنا باعتبار آخر معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيفية صفوف الله سننوني تون أنجري وييوني تون أنجري سننوني تقنجر معنى إن أنت إن أنت واتو استوائي daidaituwa ko an sani ake nufi da daidaituwa ina fata an gane an ce nuzul sakkowa an sani ake nufi da ne sakowa amma yaya yanayin ba wanda ne kuma kwakwalwa ba zai iya ɗaukarsa ba saboda ka ne wa majhulatun lana itibarin akhar koyayyu ne ta wani bangare wani bangare yace majhulatun lana itibarin kaifiya. sun koyu gare mu ta ɓangaren kaifiya yanayin aikin da Allah yayi din ba wanda ya sani sai wa sai Allah kaga wannan kamar istinbati asli daga maganar Imam Malik da yace al-istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wa fi riwayatin ghayru ma'qul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'a kamar yadda Imam al-Harawi ya nakalto a cikin littafinsa Zammul Kalam lokacin da wani mutum ya zo wajen Imam Malik yana masa tambaya bayan ya ji Imam Malik na fassara wannan ayar Ar-Rahmanu 'ala al ina fata an gane to malam yace mu a aqida misali suna muna bibiyan ta ne yanda yazo yanda manzo Allah ya bayani haka za mu ce kuma manzo Allah ya tambayi wannan baiwar ba aina Allah ina Allah yake qalat fi sama tace Allah na sama sai ce man ana ni annan waye sai ta ce anta rasulullah kai ma'aikin Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai duba ubangidanta muawiya bin hakim as-sulami sai ya ce masa i'tiqha fa innaha ta dan wannan matan mumina ne mumina ce to anan ne mu'tazila suka yi ruwa suka tsaki suka ce wannan hadisin da farko kabaru ahad ne me khabaru ahad suna da ka'idar cewa kabaru ahad la yu'mal bihi fil aqaid wa yu'mal bihi fil ahkam in hadisi kabaru ahad ne ba za a aiki da shi a akida ba amma a babun ahkam hukunta hukunta na fiqh za iya amfani da shi saboda ne sun yi dirasan hadisan da suka rudu wato suka rurusa aqidar su sai suka ga ya fada cikin ko dai gharib ko dai aziz ko dai mashhur shine sai suka ce wannan ka'idar ita ce ake kira khabaru ahad ta wajen malaman usul fiqh su kira ta khabaru wahid ka san jila ba karamin karna suka yi ba saboda sun dade suna mulki ina fata an gane tasirin daula abbasiya kasan daula abbasiya ta fara ne shekara ta 132 kuma ta karkare shekara ta 657 a kusan an dade wajen shekara 500 da yan kai ko to kaga shi sa kaga duk abin da suka zuba na guba har yau ana fuskanta har yau kamar jannan saboda sun samu dama sun dasa abubuwa da yawa kuma mulkin ya dawo hannunsu kaga kuwa suka ci karansu ba babba an gane malam yace a wa natabarra'u min tahqil muharrifina mu a akida mutalis suna wal jama'a mun barranta da hanyar wa'anda suke karkatar da ma'anar sunayen Allah da siffofinsa zuwa wani ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba shine yace al muharrifina laha wanda suke tabbatar da ma'anar sunayen Allah alladhina sarrafuha ila ghairi ma arada Allah biha wa rasuluhu Waɗanda suka juya ma'anar zuwa ga abin da ba shi Allah da manzansa suke nufi ba suka ce shine Allah ke nufi ina fata an gane yadullahi suka ce ni'matullahi ni'ima da hannu ɗaya ne sai suka yi tawili suka ɓoye da ƙa'idar larabawa wai ai laraba wani lokaci suna kiran aliyad an ni'ima da haka abin da yasa wannan ni'ima ce kaga wannan ta'awilat ke Allah kuma ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah shine kadai mai sunaye mafi kyawu ku kira sa da shi wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayjazawna ma kanu ya'malun kyale wanda suke karkatar da sunayen Allah suna ba su wata ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba sannan Allah zai saka musu a wannan aikin da suke na kafitar da ma'anar sunan Allah zuwa ga ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba Allah zai musu ukuba akan haka haka shi ma siffa ina fata an gane innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina Allah ce lalle wanda suke ilhadi suke karkatar da ayoyin Allah ayat kuma sun rabu kashi biyu akwai al'ayat al kauniya al-qadariyya al azaliya ina fata an gane sannan akwai kuma al'ayat addiniya al-shar'iyya al-amriyya duk wanda suke karɓi da ayoyinmu kaunan wa qadaran wa azalan aw dinan wa amran wa shar'an dukan su guda biyu la yakhfawna alaina Allah ce ba su boyu ba gare mu ba afa man yulqa fil nari shin kaga wanda za a jefa shi a wuta khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama da shi da wanda zai zo cikin aminci waye ya fi alkhairi ranar tashin alkiyama sai Allah ce i'malu ma shi'tum tahdidul inkari ki abin da kuke dama inni bi ma ta'maluna basir Allah ce ina kallon abin da kuke aiwatarwa zan yi maganin ku a lahira Kisa a lahira Allah zai yi fushin da bai saba yin fushi sa ba haka manzo Allah ce kuma bayan ta ba zai ƙara fushi irinsa ba shi sa hatta annaba suna jin kwarjinin su tukaroye Allah subhanahu wa ta'ala saboda fushin bi ina fata an gane shine sai malam yake cewa wa min tariqil ghalina haka kuma mun karanta daga tafarkin wa'anda suka wuce gona da iri fiha a cikin sunayen Allah da sifofin Allah allazina hamaluha ala tamthili sune wa'anda suka wuce gona da iri wajen tabbatar wa Allah siffa sai suka kwatanta Allah da ɗan adam shine malam yace wanda suka wuce gona da iri suka kwatanta Allah da ɗan adam shine hamaluha ala tamfil suka ɗauke ta akan kamanta Allah da ɗan adam irin su ibnu basuta aqidan mumassila yake mushabbiha kenan masu kamanta Allah da ɗan adam au tallafu madluli hattafiz ko kuma suka ɗaura wa kansu kan lafuzan dalilan wa'annan lafuzza na ayoyi na ƙur'ani ko hadisai da suka magana kan sunayen Allah ko siffofin Allah sai suka mai da ita yaya siffar take kaga shi ma laifi ne ko abin da ake so ka yi imani kama saboda ne Allah da kansa ya ba da labari kuma manzon su tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi halayensa ya ba da labarin haka ina fata an gane to anan sai dole ka bi shi ne shine tsirarka kaga anan mutumin da ya ce Allah yana da ido ɗaya kaga ne ya me ya ya ya wuce gona da iri saboda ya siffanta Allah da siffanta Allah da siffanta kansa da shi ba in kuma yace Allah yana da idanuwa da yawa har ila yau shi ma a wannan gabar ya siffanta Allah da siffan Allah bai siffanta kansa da shi ba ina fata an gane kaga anan duk wanda ya yi wannan in ya kafa maka hujja zai ce ma imamul haƙi ya ce ya buɗe babi babu inda imamul haƙi ya ce Allah na da ido ɗaya kawai babi ya buɗe a cikin al'asma'u wa sifat nasa sai ce babu sifatul ain lillahi aw babu isbatu sifatin ain lillahi shine malamai suke mai raddi cewa babu daga cikin magabata da suka buɗe wannan gabar da wannan unwanin sai shi shi ma tasirin a sha'ira ne ya ya ɗauke shi ya yi buɗe wannan saboda akidan a sha'ira ne an gane duk wanda ka ji shi yana faɗin irin wannan kuma ka sani cewa yana tallata akidan a sha'ira ne shi sa Umar ibn Abdulaziz yake cewa la uzra li ahadin fi dalalatin rakibaha hasibaha huda babu uzuri duk mutumin da ya fada kan wata mata shi a tunaninsa ita ce shirya wala fi hudan tarakaha hasibaha balala ko kuma ga shirya sai ya kyale ta yana ganin wai ita ce bata sai ce li anna sunnata wal jama'a qad bayyana kull shay wa wanqata'at al uzr wa sabatat al hujja yace saboda aqidan ahlus sunna wal jama'a ta yanke komai da komai saboda haka dalilai sun tabbata kuma an yanke uzuri wannan maganan wato abul hasan albarbahari ya ambace ta a cikin sharhu sunna tasa ya ambaci wannan magana saboda haka daga umar bin abdulaziz asali a cikin wato sharhu sunna ya jinjina wa sayyidina umar ne amma ingancin asarin zuwa ga sayyidina umar bai inganta ba ya inganta ne daga umar bin abdulaziz saboda haka in ka ce sayyidina Umar wannan ruwaya bata inganta ba ita ce ya amfani da ita amma ruwaya da tafi inganci ita ce ruwayar da asarin da aka jinyana shi zuwa ga Umar bin Abdul Aziz saboda haka shi Imam Barbahari ya ce Umar ne amma ingancin ba daga Umar bane daga Umar bin Abdul Aziz ne an gane yawa Allah ya samu dace wannan abu da yanayin lokaci kuma yau akwai masu azumi za mu taƙaita akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu daura daga wa na'lamu ilma al-yaqin anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala aw sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam fa huwa haqqun la yunaqibu ba'dahu ba'da insha Allah subhanahu wataala saboda haka anan da mu da aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk salam Hmm, hmm. na'am wa alaikum salam na'am eh, eh manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam ya ce annaji minha hiya aljamaa qila wa mal jamaa qala hiya ma ana alaihi alyawm wa ashabi hadith muawiya na fata ka gane ya ce al'umma ta za ta rabu kashi saba'in da uku ƙungiya ta daban dukkan su ƴan mutane wanda guda ɗaya sai aka ce wace ce guda ɗayan da za ta tsira sai ce wacce take kan abin da ni da sahabbai na muke akai kaga yana daidai yana fassara maka wacce ayar fa in amanu bi mithli ma amantu bi faqad fa in tawallaw inna ma hum fi shiqaq fa sayasifuhum Allah wa huwa wa huwa as alim saboda haka yana fassara maka shi ne duk wani abin da za ka yi in je a addini ne a mu'amala a kasuwanci a ibada inda ya kama da na sahabbai ba to kwandam ruwan Allah da shi na fata an gane ba ruwan Allah da shi to dole addinin ka sai kama da irin na manzo Allah da sahabbai su kuma sahabbai ba sa ketare abin da manzo Allah ya karantar da su sau haka ni yanzu in muka zo yi ba za ka ce a ai abin da ka taso kakanmu kaka da kaka muka gani ana yi ba sai ka ce a ne Allah ya ce ni manzo Allah ya ce kaga sai ka huta to mu matsalar mu a Najeriya duk lokacin da aka zo da matsala sai mu ce maka ah, a abin da an riga an saba kaka da kakanni wannan ba uzuri bane na ba ta an gane kawai me Allah ya ce me manzo Allah ce shi kenan an huta a shine shata ya waka ya ce mu dai tsaya ga annabi Muhammadu ya ce ya tsaya ga annabi Muhammadu ko har yake cewa duk wanda ya tsaya ga annabi Muhammadu baya taɓewa a duniya kuma baya taɓewa a lahira sai ce mu je tsaya ga annabi Muhammad kaga mawaki ma ke nan balle kai da kake ɗalibi ne ko malami sai duk wanda ya tsaya kan abin da manzo Allah ba zai taɓe ba a duniya ko ba zai taɓe ba a lahira duk waka yake yi amma maganar tana da ma'ana amma yanzu tsara rawa Allah ya samu dace na gani wannan shine karshe Aa abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk